Muna cikin darasinmu wato a cikin tafsirin suratu wato suratu kasasi idan ba kuma ce ba ka taimaka mana allah ka sa mai karshe mai kyau allah ka sa aljanna makoman allah ka taimaka mana kada mai aikin manza allah ka amshi ayyukanmu allah ka da maganganu da da manufofinmu duk bukatun mana alheri Allah ta biya mana su da ba na alheri ba ka mai alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ta kare mu aya ta hamsin daidai muka kwana jiya in ba kuma mance ba to daga ta hamsin ta hamsin da ɗaya ke na za mu tashi yanzu insha Allah wani ƙarwar sanna da wani ƙaunar بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم يؤمنون فإذا فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله إلا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا عذاب عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ta bismillahir rahmanir rahim wa laqad wasalna lahum alqawla lalle mun sadar musu da magana wato bayan wata la'allahu ya tazakaru na domin su wa azantu ga abin da ake kiran su gare shi wanda aka so su dawo gare shi allabi na ce na humar kitabu min wayan da mun ka ba yi kamin zuwa ne wato shi manzon rama ko kuma alkur'ani kamin zuwa wayan nan da mun ka ba littahi kamin zuwa ne kamar masu taura kamar masu injila ko me yi wa su wayanda suka rike littahin su da kyau to suna imani da alkur'ani kuma suna imani da manzon alkur'ani wani za yi tula alaihim idan aka karanta alkur'ani gare su kalu amanna biyu sai su ce mun imani da shi inna wani haqqu min na shi ƙura'ani, gaskiya ne min na daga ubangijin mun imani da shi inna hul haqqu min rabbina shi gaskiya ne daga ubangijin mu inna kunna min qawlihi muslimin kuma mu mun kasance wato tun kamin zuwa alkur'ani dama mu musulmi ne to waɗancan da sun kai imani da wancan littafi nasu da aka sauka musu na taura da kuma injila kuma suka imani da alkur'ani wato sun imani cikin rayuwa guda da manzanni guda biyu sun imani cikin rayuwa guda da littafai guda biyu wala ya kari otauna ajar ba marasai waɗanda ana ba su ladar su marar wato sojoji wato za a ba su ladar su wannan biyu domin ga ƙa'idar allah wadda duk mutum ya yi aiki haka a kariya ne saboda ka in ka aiki da yawa a biya ka da yawa in ka aiki kaɗan a biya ka jin ya kaɗan za a ba su ta wani ajarwa za a ba su jin jinga su marrata da sau biyu tun da sun yi aiki biyu bi masu sabaru saboda hankulin da sun kai saboda ba ka iya aiki biyu sai ka sa hankuli idan baka sa hankuli ba za ka yi da yawa ba wa ya dara ona bilhassanati sayya kuma suna turewa mara kyau bilhassanati da mai kyawo wato suna amfani da damar da suke da ita su ije aiki mara kyau da mai kyau wani mara zaka nahun yau ke kuma daga abin da maka azata suke cewa an ce mutane na suka zo daga habasha aka turo su don su yi jayayya da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai ya karanta musu alkur'ani kuma karatun ya kama su sai sun kai imani da shi lokacin da sarkin a abu sufyan sai ya taso da tawaga sai ya iske sai ce amma mara aina ba a hamakuminku ba mu taba ganin ayar yi wawayen ɗaya kama ku ba suka ce mai adalili ya ce an turo ku don ku yi jayayya da mutumin sai ku tuɗe ku shi. to lokacin da suka je wannan sai suka ce a aikin suna gare ku aikin muna gare mu mu aiki wato da muke yi magana ilimi da mu masu ilimi na saboda haka mun ga abin da muke bisa gare na ilimi ya yi daidai da abin da ya karanta mana na ilimi saboda haka mun magana mutu ilimi na shi na allah ya ce wa su sami lagawa in sun ka ji lagau irin maganganun abu so a sofayan a arabu ana wasu su kau da kai gare shi wa kalu su lana amaluna namu ayyuka suna gare mu walakun a amalikun naku ayyuka suna gare ku mi ruwanku in mun imani da abin da mun ka karanta salamun alaikum kalmar salama ta tabbata tsakanin mu da ku jahili da mu ba mu bukatar jahiliya yan jahiliya ba mu bukatar su saboda su yan jahiliya na su wa'annan a larabawan makawa na lokaci jahiliya ta suka fama da ita to bayan wannan akwai wani abu da ya faru wato abu dalib ya wahala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi na wa'azi sai ya zo ya yi tsaye da takobba. da takobi ga hannun hanyar da za a biyo a kawo inda annabi ake ka tsaya abu sa gare shi takobi ya ce faɗi duk abin da Allah ya saka wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina ya ci gaba da abin da allah ya tsarka wallahi duk taron ga nasu ba su iya kai gare ka har sai an kada ni kwanci cikin kabari a turbari amma wallahi muddin ina da rai ba su isa gare ka sai mutuwa ta zo mai bai musulunta ba yana fake annabi ba ya bari kowa ya taba annabi amma gaskiya bai musulunta ba saboda haka ranar da zai mutu sai annabi ya zo yana lakana mai kalmar shahara ka ce la ilaha illallah wannan kalma ta la ilaha illallah in ka faɗe ta a hajji laka biha inda na yi maka hujja da ita wajen Allah in cece ka yana so ya faɗi sai ga aboki ne ya taho shi abokin na nashi suna na yi abu lahadi a abu jihali shi abu jihali yana tahowa sai ya ce mai a ah, eh, yanzu abin nan addinin na za ka biya ka bar addinin uwaye da kakanni sai ya ce isbir ya muhammad saufa abinci ala a abayi ya muhammad ka yi hankuri zan mutu bisa ga addinin uwaye na shi ke nan sai mutuwa ta saukai bisa ga addinin kafirci na uwaye ne to annabi ya yi abin nan ya samu damuwa ya ce wallahi la asaga da ranar na kamanin unha anka wallahi zan maka isu gabari inda ba hane ne ba to sai ya soma isu gabari sai allah ya ce maka na nanabi a abin na maka na sai allah ya ce baiwa ga annabi wallazi na amanu an yi saga da rundun mashirki ne so sai allah ya gabata wa mashirkai to wannan magana sai annabi rai ne ya bashi sai ya dawo yana ta bakin ciki game da shi sai Allah ya ce a in naka la ta hadi man ahbauta ai kai ba ka iya shiryar da wanda kaka son ya shiryu walakin Allah ya hadi man sha? sai dai Allah shi ka halitta shirya da wanda ya so wa huwa alam bil mutadin kuma shi ne masani da masu shiryuwa kun gani wato can wani wuri qur'ani ya ce da annabi wa naka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa da hanya madaidaiciya to abin da ya kani shiryawa can wato annabi na kiran mutane ya ja musu ayoyi da hadisai ne kun ga wannan shiryar da suna ga hanya in Allah ya kaddar shirya ga su nan kuma abin da aka ni ba ka iya halitta shirya ga wanda ka ga dama domin ga shi yana so wannan ya shirya amma da yake allah shi ka halitta shirya bai ta mai ita ba saboda haka allah ya ce kai ba ka yi shirya da wanda ka ga dama ka halitta shirya cikin zuciya ta ya shiryu sai dai allah shi ka halitta shirya ga wanda ya ga dama ya halitta shirya cikin zuciya ta ya shiryu wa huwa alam bil mutari da kuma allah shi ya san mutane waɗanda ka shiryuwa saboda girman ka allah ka samu cikin mutanen da ka kaka shiryuwa وإنك kaka azawa da مديدين وقالوا إن daidai cewa وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا su mutanen makka sun dora a kawo uzuri wato abin da ya sa ba su shiryo ba abin da ya hana masu su musulunta suka ce wa sai suka ce in na tabi ulhuda ma aka in mun kafi tare da kai to na takaddaf za a kame mu da sauri min adana daga ƙasar mu larabawan duniya za su haɗu su taho duk su karni mu daga kasar ka wannan shi yasa gaskiya ba musulunta ba kuma ba musulunta sai Allah ya ce a awalan numakin lawan haraman amina a shi ba mu mallaka musu harami amintacci ba yunjuba ilayhi samaratu kulli shege. ana jawo a ɗiyan itacen kowane abu zuwa ga wannan harami rizqan milladunna na. ya zama arziki daga wurinmu walakin na aka sarrafa daya alamu na sai dai mahiya su basu su sanin wannan alfarma da aka yi musu da mutuntawa wakan a halaka na min kare su wakan a halaka na min kare yakin ba ta rafa ba ta yi kama ta a kinu don tuka kan da adimu illa kalila وقلنا نحن الوارثين وارثين سوى من قريتها أي da yawa mun ka hallaka alƙarya cikin alƙaryu ba da ran ma'ishata wadda ta rayuwarta domin allah bai son takama in allah ya taimake ka ka dora wa mutane takama ka dora zarafinsu saboda haka allah ya ce mun alƙarya da yawa ba da ran ma'ishata wadda ta yi takama ga rayuwarta watilka masaki da ho ku ba ga gidajen su nan watilka masaki na ho wa'ancan su ne gidajen su lam tuskan min ba da ba a zanna gidajen nan ba bayan mutuwar masu su illa kalila sai dan lokaci kaɗan wato ba a zanna ga gidajen bayan mutuwar masu gidajen ba illa kalila sai dan lokaci kaɗan wa kunna na hannun warisi da mun kasance mu ne masu gadon ƙasa wato allah ya gade ƙasa ya ce muna masu gadon ƙasa وما كان ربك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ma kana rabbuka muhlikal qura Allah ubangijinka bai zama mai halaka alƙaryu ba Allah ba shi halaka alƙaryun jama'a hatta ya ba aka fi ummiha rasula har sai ya aika manzo cikin babban garin wannan gari shine ummiha wato babban gari Allah ba ya halaka mutane sai ya aika manzo cikin babban garin kun san labari in ya taso daga babban birni sai shiga na kauye nan da nan saboda dukan mutanen kauyuka suna shigowa birni to ne abu ya faru ni? sai duk su ɗauka an sun ka kai wa su su da labari to allah baya hallaka alƙarya sai ya aika manzo cikin babban garin alƙarya nan ya talo alaihi ayatuna yana karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura kuma ba mu zamma su hallaka ba illa wa ala zalimuna sai mutanen alƙarya suna azzalumai duk garin da ka ga allah ya aika mu bala'i da hikina an karkashe mutane ciki to shugabannin gari na azalumai ne don ba a hallaka alkarya da zunubin talakawa wato ba a hallaka alkarya da zunubin talakawa amma dai ana hallaka alkarya da zunubin shugabanni don talaka bai iya ya taɓa shugabanni amma shugabanni sun yi ƙarin talaka saboda haka shi talaka duk an kaso a gyara shi yanzu ana gyara shi duk an kaso a gyara shi shugabanni yanzu suna gyara shi amma su shugabanni talaka bai iya gyara su saboda haka zunubin shugabanni ana hallaka gari da shi amma zunubin talakawa ba a hallaka gari da shi shi yasa allah ya ce abin nan ba shi ba abin nan wato shi yasa allah ya ce subhanahu wata'ala wato abin nan wa iza aranna an a qaryatan amarna mutrafiha wa basaku biya ba qala al-qawl wato in muka so mu halaka alƙarya sai mu ba da umarnin gyara ga shugabannin ta su ne mutrafiya mana in sai su fi gyarawa wa basaku biya sai su ta fasu shi kenan da shugabanni sun kwasa fasu danki fa haka alaihim al-qawl sai magana azaba ta tabbata da gari saboda ka duk cin tunan gada kun kajiya duk inda kuma ka ji wajen tana sa'o da shugabannin garin na azalumai na ko a faɗi ko ka a faɗi shugabannin garin na azalumai na ko a yarda ko ka a yarda shugabannin garin na azalumai na kun san mu musulmi ne saboda haka mu abinda duk ƙura'ani ya faɗi mu mun yarda da shi bisa ga maganar kowa Allah ka tausaya mana ka ƙara gyara mana shugabanninmu Allah ka ƙara gyara mana shugabanninmu lokacin da rigingimun corona suka taso sauran shugabanni suna ta kokari suna jihohin su ko ina sai ka ji wanda gwamna ya rihe wani an ka rihe kuɗi aka samu da yawa ko wani gwamna sai ya rihe amma wasu gwamnoni 'yan albarka sai suka ce a bari su kira malamai duk shawarar da malamai suka ba su a ita a aiki suka kira malamai malamai sun kashe ran kaɗe kakka rijiya ka wani talakawa su nema abinci kakka gama musu biyu ga rashin lahiya ga yunwa ya ce to abinda kun ci shi a ga aiki jama'a kowa ya tara koki ne Allah ya tsare ko ta addu'a Allah ya tsare to za ku ga irin waɗannan jihohi Allah da iko ne yana tsare su daga ciruta da hikinkinu da yawa to Allah shi yawaita mana irin waɗannan shugabanni a cikin wannan kasa ta waɗanda ka kusanta hukunce-hukunce allah gwargwadon iko kuma shi muna jagora da mu da suwa da samu mai karshe mai kyau yarin jayar da mu akan makiya da mahasara na boye da na bayyane wa su min shayi shayi in وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء abin da an ka baku na komai ne ne duk abin da kun kani da gidaje da aka baku da motoci da mataye da biya da dukiyoyi da lahiya duka waɗanda a mata walhaya ce duniya duk jin daɗin rayuwar duniya ne wa ta kuma kawar duniya ne kawai sai babu na Allah sai wanda an kanin Allah da shiya babu na Allah sai wanda an kanin Allah da shiya wa ma inda Allah khairu wa abqa abinda awaya Allah na ni'ima da gafara da rahama da aljanna wannan khairu shi ya alheri wa abqa kuma shi ya tabbata afala ta ki nuna ba ku hankali ku gane abinda ake kira ko ga idan ku gyara أفمن وعدناه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيك من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحترين هو أنه ينزون مكوى على القولي نرحم وعد حسن القولي ميكيو وهو لكي يقوم شيزي كما على القولي مسلمي كينا shi yana zama daidai kamar mata ana wa kamar wanda mun ka bashi jin daɗi mata a hayati duniya jin rayuwar duniya kawai sun mahuwa yau mai kiyamata mina mahodari sannan ranar kiyama yana cikin wanda za a halatto da su cikin azaba an sa ita ce wanda aka abin na an kai ma alkawari mai kyau yayi bisa ga wanda an kai ma mugun alkawari wato jihannama Allah ya kare mu wa yawma yanadihim wa yawma yanadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa alayhim القول قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء kira su fa ya kula sai ya ce aina shuraka'i aina ina abokan tarayyar nan nawa allazina kuntum tazumuna wanda kun ka kasance kuna cewa ina gumakanku ina aljannunku wanda kuke bautawa ina rahonnanku wanda kuke kaji da suwa ina waliyanku da kuke bautawa ina sauran jama'a waanda kuke bautawa da gumakanku ta kuntum na wa kun ka kasance kuna cewa wai su ma abokan bauta ne qala allazina haqa alaihim alqawlu wa inna da kalma azaba ta tabbata gare su kahire da suka bauta mu wani kenan sai sai rabbana ai ya rabbana ya ubangijin haula allazina agawaina wadanga suna mun ka basuwa Allah a gawaina wa mun bashe suna kama gawaina kama da mun ka sun ce ha'ula illarina a gawaina waɗanda suna mun kaba suwa an kashe to don me kun kaba bashe su kun san banata ni da kun kaba su. sai suka ce wanda zai bace yana son ya samu abokin zama shi ya sa da mun kaba ce mun kaba bashe su a gawaina hun ai ba wani abu na mun kai mun bashe su na kama gawaina kama da mun kaba shi Da haka ba su yi musun sun bashe su sai a zuwa da duk mun kaba ce haka nan na mun kaba shi su saboda haka wanda duk ka san shirya wajen shiryayyu ya kazo a wanda ka bata kuma ya ce wajen batattun su basai kama wadda sun ka ɓaci ya rage gare shi amma yau allah ka shi da tabarra ana ilai kamun mun kuɓa gare ka yau ba mu ba su mata nuriya na ya abu dunan mu gaskiya ba mu sun ka kasance suna bauta ba to lokacin al'amari ya yi zahi su sun ce su suka bauta su sun ce ba a bauta mana ba to al'amari ya yi zahi sai aka ce kila da wasu raka akun wakila da wasu raka akun fada ohun falon yasta jebo lahun warawa a zaba lawan lahun kano ya hata doon wato an magana da masu basuwas kun ji sun kare kansu to bari a dawo ga wanda an ka basuwa wakila sai aka ce mu wanda an ka basuwa ko da ushra kawo kun fitai ku kira abokan tarayya ko wanda kuka bauta ku je ku kiro su fada awo sai su ta kira su wani wani kowa na kira Allah wani wani babu Allah ko guda da ya ansa yana can yana shanka shi wannan yasta jibo lawan ba su karba musu ba wara a wurin zaba sun kaga ga azaba lau na kanu ya hata duna inda sun kasance suna shiryuwa zuwa duniya to da sun bar su wayo yau mai nadihim wa yau mai nadihim fayaqul ma za a ajabtumul mursalin fa amiyat alaihimul anba'u فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ويوم يناديهم كأمة راند الله زي كراسه ويقول سيتي ماذا أجبتم المرسلين دمي دمي كنك كرب كرام من زمي lokacin da almursali ne sun ka kira ku ma za a jabtumuhum da mi kun ka an samu su kira sai su shiru fa'am ya an ba wa sai duk labarai ta makarce musu duk su mance da abin da za su bai yau mai idan rannan tsohon laifin sa'ayyuna rannan ba su tambaya ga labarai ta bace musu kuma babu wanda za a tambaya ya tuna musu laifin abin ba ba su dama masu yi tambaya ba فأما من تاب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأتى أن يكون من المفلحين الله يتي وأما من تاب أما وندي يتوب لك الشركة يا بر شركة يا يتعدى أما يا بر يا yi sabo amma ya bari ya yi duk ayyuka mara kyawu yanzu ya wa amana ya kyautace imani ne wa Amina salihan ya yi aiki na kwarai Allah ya ce ba a sa an ya kuna mina muflihi na hakika wanga zai zan cikin masu samun babban rabo Allah ka samu cikin bayin ka masu samun babban rabo don hamdala wa rabbuka ya khalqu wa rabbuka ya khalqu ma yasha wa yakhtar كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يخلق ما يشاء كما أبنجزن كشيك على التأبن دي قداما ويختار كما شيك إذا أبن دي قداما سورة تسوى لتو ما كان لهم خيار بيوا في ذاتي مسلم ما كده إذني كتيني إنا قداما إني كذا إنا إبادة باك لهم لندام وبا باك وانا هوليا باك wato allah shi ka halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama amma kai mutum cewa yi wa makalakatun jinna wal insa illa ne abu ba halicci mutum da aljini ba sai don su bauta don haka baka da zaɓi baka da zaɓi subhanallah sarki ya tabbata ga allah wa ta'ala allah ya ɗaukaka amma shirkuna ga abin da suke shirka da suke haɗa da shi wa rabbuka ya alama. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له العمد في الأولى والآخرة وله يحكم وإليه ترجعون وربك يعلم ما تكن صدورهم وبنجدك يا سنت أبن زكاة سيكيرا غنس تقوي دواني هي على أسجن زكاة الله يا سي saboda haka ku kudurta abin kwarai cikin zukatanku ku hasada ku ɗebe kiyayya ku ɗebe nufin cin mutunci ga junanku duk ku ɗebe irin wannan wa rabbuka ya alama ma tukin da su durowa Allah ubangijin ka ya san abin da zukatan su ta ɓoye. wa ma nuna da abin da suka bayyana wa duka Allah ya sani wa huwa Allah Allah shine Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi lahul godiya ta tabbata gare su ula nan duniya wal akhirah kuma da lahira wa lahul hukm hukunci ya tabbata gare shi wa ilayhi turja'una kuma wuri ne aka dawowa da su ranar lahira يا الله يا من لا إله إلا هو يا الله يا له يا من له الحمد في الأولى والآخرة يا من له الحكم يا من إليه ترجع ka tausaya mana Allah da wannan iko naka da wannan kudura ka Allah ka gafarta mana dukkan barabban Allah ka warkar da mu daga shiru ta kowace iri Allah ka shirya maka shirya ɗaya ka shirya zuriya Allah ka shirya mataye ka hake su ka kare su da mu da su Allah ka warkar da mu daga shiru ta kowace iri Allah ka sa aljanna makoman mu in Allah إن جعل الله عليكم الليل سرمدا لا يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بديان tasmaro wato kun ka ce ya bani labari yanzu in ji alallahu alaikum laila yanzu idan allah ya sanya muku dare sarmadan tuttuk yanzu kullum dare na babu yini dare na zalla ila wa kiyama har zuwa ranar kiyama ba a sanya muku yini ko guda ba shin man ilahun gairun lahi wani abin bauta wanda ba allah bai a cikin in zai iya zo muku da hasken rana babu wanda zai zo muku da hasken rana ya allah ya sa ku dari to bala ta sma'ul ba ku saurara abin da aka faɗa muku saurari na fahimta ku saurara tun da kun gane allah shi an da iko shi ka iya zartar da komi da komi amma kuma yi muku nafiya ku saurara ku mai godiya ƙul ara قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه abana dogo tero wanda ke ara aikin ku bani labari wanda in ji ala na alaikum annahara samadan yanzu idan Allah ya sa muku yini ya zama tarmadan da wani ko yaushe ya zan babu dare an kai kawai babu dare ila yau ne kiyama har zuwa ranar kiyama man ilahu an gairu Allah ya ci kun bilailin wani abin bauta wanda ba Allah ba zai iya zo muku da dare ta suka nuna biyu wanda za ku samu natsuwa ku huta ciki ne babu afalatun suru na to ba ku ganar da wasu tun da kun gane kun kyaye ke to afalatun suru na ba ku gwada ma wasu su to su imani tun da ku hasara da tsayayya ta hana muku imani wa min rahmatihi ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون kun ga ya tabbatar muku in yan mai suwa muku dare zalla babu mai iya kawo muku yini in yan mai suwa muku yini zalla ba mai iya kawo muku dare ya ce to wa min ramati cikin rama ta ji alalakumin laila wannan hara ya sanya muku dare don ku huta wannan hara ya sanya muku yini ita kuma don ku nemi abinci dare da ya ba ku dare eh, littaskunu bihi don ku kwanta ciki ne ku huta yini da ya ba ku yini wale tafta min fadali don ku yi nema daga falalata ku zaman banza ku bar zaman banza wanda zai ya zama aikin da ya kai ya kare ya fi da wani aiki kuma zaman banza yini ba don kwana da shan inawa an kai shi ba an yi shi wale tafta min fadali don ku nema falala cikin fadalar Allah don haka an kai yini saboda haka ku yi ta cikin yini ku nema abinci matasa ku ba kokarin samun inawa ku zanna ku ta bacin uban mutane kowa ku ba baci ko uban ku kakko ba ta bale na wannan ku yi kokari ɗaya ku ta ayyukan alheri wala Allah kun tashkuru na don ku yi mai godiya wa yau mai nadi ne ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم أنتم تضعون فنبعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعالموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم كأمة تصدى الله ذي كراسه ويقول فيك شاعين شركائيا yana abokan tarayya kun ga allah ya ya yi ta maimaita wannan kiran abokan tarayya cikin wannan sura allabi na kuntun ta na wa'anda kun ka kasance kuna cewa saboda duk an ka kira su sai su ce wai a su ma suna da nasu su suna da nasu wani za a namin kulle ummatin shahida mun ka hidda mai da cikin kowace al'umma ko kunna hatu Kuma muka ce ina kuke su wa'anda sun ka ce Allah na da abokin tarayya na suke hatu ko su kawo hujjar domin komi da hujja aka yi in ka ce abu za gaskiya ne to ka kawo hujjar ta ce gaskiya na in ka ce ba gaskiya na ba ka kawo hujjar ta ce ba gaskiya na ba wa alimu annal haka sun sani lalle gaskiya ta tabbata ga Allah wa dalla mata ma kanu yaftaruna kuma duk abin da suke kaga na ƙarya kanan na ya bashe musu wato abin da aka yi abin da suke kaga na ƙarya wato allolin da suka cewa suna da masu ceton su nan sun bace musu sun yi ta kira a ɗarzakun ba wanda ya ansa to shi ake ne inna ƙaruna inna ƙaruna kana min ƙaumi musa fa baga alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعسر صحبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين سي أبنى كسا وني همشاك عتاجه دعوة النبي موسى عليه الصلاة والسلام إذا هنيا makaranta إن ta ce gaskiya تهدي ta هنا sai in dai ka ce gaskiya za ka wani sai ta hana maka aboki duwar kake da shi wata rana an ka to an kai wani karatu an ka kwaɗai ta ya kai da shi kake bai cewa karatu na shi kake to musa ƙaru na ɗan'uwan uwan annabi musa na kuma ƙaru na musulmi na yana cikin masu ƙarfafa ma annabi musa baya don gidansu guda amma abin da ya gama shi da annabi musa da ƙarshe hasada ya ce wai saboda an ga yana da kuɗi shi ya sa ni an ka faso sai a azami a ce bai da gaskiya bai da kaza bai da kaza wannan shi ya sa karuna ya yi faɗa da annabi musa musa kun san ya faɗa cikin darasin mu a baya cewa shi wa in an ka taɓa shi ko shi ya kai to aka kai ya taɓa annabi musa ya yi hushi shi nan allah ya ba annabi musa dama ya halaka shi allah ya ce inna karuna lalle ka karanta inna karuna lalle karuna wato alhaji karuna kana min kawai musa ya zama cikin mutanen annabi musa ya ce kana min kawai musa ya yi zama cikin mutanen annabi musa Kun ke kenan yanzu da shi? lokacin da yana cikin su fa baga alayhim sai ya yi musu zalunci wato zaluncin da ya yi wata rana ya yabba wata karuwa kudi da yake shi mai kuɗi na yana hulɗa da mutane daban-daban saboda haka yabba wata karuwa kudi mai ciki tattawa inda annabi musa yana wa'azi an taru ana ta kabara ta ce ya musa ne a hukuncin wanda ya yi zane da mace na ta ciki sai ya faɗi shari'a allah hukunci ne a jere shi har lahira ta ce tuwa mai suke da kai ma kai ma hukuncin ka a jere ta har lahira ko na rai ne ya ɓaci ya ɓaci ya sha toka yi ƙinci to duk abin da na ka yi mai yayi mai yayi yi yawo yana ƙaza yi a musa hasara ta ya kai don yana da duk musa ya kyale amma wadda kalma kan musa bai hankulin ta ba kuma kuni na ga kokarin musa da bai hankulin ta ba da musa ya ƙi hankulin wa kalma ba kuni na ga kokarin annabi musa saboda haka sai annabi musa ya ɗauka mai buta wadda bai taɓa ɗauka irin ta ba dalilin da ya samu yawa musa ƙazari allah ya ce wa ake na wa mana kunu mun ba shi tarsa dukiya ma inna mafatiha wannan mabudayin dukiya wurin da aka aje dukiyar fito to da shaguna tanu bil usbati tana nawayawa ga jama'a ulil ulil quwa ma abuta ƙarfi wato an ce raƙumi saba'in ta ɗaukan makullayen shaguna na yi na nan cikin garin annabi musa alaihi salatu wassalam don ku san misira ta yi masu kuɗi kwarai. ƙaru na cikin misira yake irkala da mu lokacin da mutane ne ka ce mai latabara kakka yi takama don yana ya hito yana wata takama shi a wasa shi musa zai wa kaza saboda ya ci zarin ya annabi musa yana kuma yana ta takama sai mutane ne sun kaɗo ya mai nasiya alhaji latabara kakka yi takama inna allah la yuhibbul farihin lalle allah bai son masu takama wa ta gidi ma ta kalla وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين wato ita dukiya kun ka gani da miliki wato haɗari gare su sai Allah ya ba mutum su sai shi ga ganin kai ne kamar shi wani Allah ne haka ni za ce kaza a ce kaza shi gani yake komai yake kawai a ce gaskiya na mai gida kamar yaran bai bari ta inda yara ne yan shamiya komai yake su ce gaskiya na mai gida sai ce kowa da kowa sai ya ce haka kowa sai ya ce gaskiya da gaskiya Allah ya gafata mana to abin nan yana takama a na fiya suka ce ba haka na aka yi da dukiya ba wa mutagi ka nema zima a ta kallahu darar akira in allah ya baka duniya to ka nemi gidan lahira da ita in allah ya baka duniya bidi gidan lahira da ita wato ba takama ba ka yi ba duniya ba kowa ta wadda ta zo maka tana iya komawa ga wani amma wala tan sanati baka na duniya ka kamance da rabonka na duniya tunda Allah ya baka dukiya ka ci mai daɗi ka sha ruwa mai tsauri babu da biyu. ka sa abin nan iyali mai tsada wanda tana bai iya tsawa ka yi gida wanda ya tsara na shi shi talakawa hawa mota wanda iyaka talaka da ita kallo eh Allah ya baka kakkamance da wannan amma wa ka nemi gidan lahira da zuciya wa ahsin ka rike kyautatawa ga na bayanka kama a ahsanallahu ilayka kama da Allah kyautata gare ka wadatar girfasa da da ka babbe ɗan aikata farna cikin ƙasa inna allah la yuhibbul muslimin lalle allah bai so mun ka ji alhaji قال سيعلى جيروشي قال إنما أوتيت قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون to قال sai ya ce ina إيمان كاي كبرني kai ku bar ni wannan dukiya da kun ka gani garan saboda na kwari da bida na san da aka bada Allah ba ku ku ku bida ya ba kun san mai kudi in ya shahara haka ne ya cewa in an kai mai magana sai ce wahala fa ya samu abin wahala ya samu bai san wahala ba ta ba su abu ha wahala ka ba da kuɗi yanzu nan gara akwai wanda saboda bai da kuɗi da gara aka azo musu goro ga kai su kawo shi garin nan suna nan da ransu suna nan ba su mutu ba amma ba su yi kuɗin ba da gana aka azo musu ba a huhun goro su ɗauku wasu waɗanda adda jakai su yi lodi ga jakai wasu abin da suka zuwa abin namu. ya mai ana wani abu da aka ce masarandi su moga a azo musu kaya su kawo na duk da kudi na sai dare ya yi su biyo hanyoyin daji inda babu kwastar su shigo da kaya garin ya su kawo su gida suna nan ba su yi kudi ba ga yan su sun tashi ba su ko da aka wara da kudi ba don ka ce karo kai zaune ka buga waya cana a kawo ma kuɗi a wala a kawo ma kaya arziki na dai sun same shi babu wahala amma ba su san wanda aka wahala a samu ba to idan mai kudi shedani na sai ya ce wa shi ya yi bisa ga wahala ta yana kwarewa ta yana da sani Allah ya bashi Allah ya ce alhaji lami a shi alhaji halan bai sani ba annan Allah kare a halaka min kalli min al hakika Allah ya halaka jama'a gabani nai manuwa a shaddu min hukuwa waɗanda sun ka yi shi ƙarfin jiki wa aka jama'a sun ka yi shi yawan tara kuɗi bai da labari halak bai da labari halak to ya yi haka kun ga allah ya fara hushi da shi ke wala yi sa na an guru bai mulmuji da muna su wancan da an ka halaka masu lahi ba a tambayi su game da gudun ba su wai alaji ainihin kawai sai ya shiga gida ya ɗebo bayi na yi bayi ne yana da su da yawa dama yana da bayi fiye da dubu maza fiye da dubu mata dama ya yi tawayi yana da tawayi ko kuma yana da yadi sai ya fiye musu ɗinki matan da sun ka hito yan mata na duka kowacensu ta ɗaura zanen ta ƙasar cibiya haka suka hiyar suna gwada nono an karatu majalisa annabi musa yana karatu musa duk matasa na ya tara sai sun ga iko Allah kawai bisa hankalin sai koma sai sun gaba Musa shi dai الله يتي fi على قومه بزينته فخرج على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عبد عظيم ala kawai sai hito cikin mutane ne karuna a gashi na ya shiga ya ɗiba 'yan mata budurori masu nono tsaye don ya maishe su tsirara kowace zanen ta kasance bai aiki sai matasa sun kabi shi da kallo ƙalar da zina yuri na hayatar duniya matasa waɗanda rayuwar duniya ɗaya cikin ransu sai suka mai da hankali can suna waɗanda ya alaita lana na suna ma'auti ya na kai kai dore a ce muna da irin abin da an gaba ƙaruna na ga sun yi gabata a nan gara an gaba musa wancan suka kallo sai majalisa ta kuce ma annabi musa hu la zu hadda azima lalle karuna mai yana da babban rabo kudi ba musulmi na wa'azi suka sawayi wai mai wanga aiki wai yana da babban rabo ga mai babban rabo ce yanzu ba annabi Musa ba ga shedani ta majalisa tarin da annabi Musa sun wace sun bar shi dai to ashe cikin mutanen annabi Musa akwai almajirai har matasan da dattijawan akwai mu'minan kwarai wa qala alladhina utul ilma wa qala alladhina utul ilma wa lakum thawabu allahi khairul liman amana wa amila salihan ولا يلقى إلا السابرون to majalisar musa ta kwace yaran ga matasa bin musulmi na annan suna sauraron wa'azi shi musulmin can ya fada shi na ta ya yan matan ga ya raso tsakiyar majalisar musa allah sarki akwai wani gari wato cikin jihar kai farkon izala ya shahara da karuwanci na tafi wa'azi ga nan bayan isha'i muka so mawa'azi wa'azi to da karye takwa muka so ma wa'azi kare dai na tashi duk ai ba mai wa'azi ne dai na mai wa'azi malam haka kawai karuwai ka tahowa da su da shedannin su yana rike da ta ana matsa juna a biyu gaba gari mu muna wa'azi tsakiyar majalisar mu sai ka ci garin so karuna wannan kasa ga an kai shi farkon rana ba mu da mutane da yawa kuma ba mu tsoron kowa kowa da sanda ta yi maya guda yan mu goma na kowa da maya guda kuma duk mai ta waye to ko takobi ka to ba mu tsoron ka da shi don kame ya kawo tsoro ya ishe kamar ta na maya guda mun dauke ta to wannan kisa sai ta tuna min da wannan gari da muka je wannan wa'azi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana kamar rayuwa yana da daɗi wani lokaci sai ka ga abubuwa da yawa yanzu garin nan suna na hada masallacin jima'a akwai malamai masu wa'azi gari an kashe gidan karo, da an bugi gidajen karo, nan babu gidan karo ko guda ne tsawon rayuwa kenan yana sa ka ga abubuwa da yawa wa kala allazina wato da sai masu ilimi sun ka tashi sun ka kama ma annabi Musa suna ce ma jama'a kai jama'a Wai wailakum kai tonku sawabullahi khairun ladar da Allah bai ba su ta yi alheri bisa ga abin gada an ka ba karuna sawabun lahi khairun liman amana sakamakon Allah ya dara alheri liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai amma ku san da sani wala yulqaha illa na ba mai samun lada sakamako mai kyau sai masu hankali da sun kai ta irin wangawa a tsakanin ajima sun dawo da matasa sai an ka dawo majalisa annabi Musa ya ci gaba da wa'azi to Allah kai muka roƙo bai a samaikar husna kullaha wa sifatikal ulama na minha wa ma lam alam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan gwagwabanmu ka kara mana imani ka kara mana tsoronka da ibada ka da ikhlasi wannan kisa kuma in Allah ya nemi mai yawanci mai ya za mu shi ka Tun dai ji yanzu majalisa ta haife ga annabi Musa majalisa ta ta wa'azi saboda haka kuma ta san hadarin ku kenan son duniya ya muku yawa sha'awa abubuwan duniya ya muku yawa kai ku rage sha'awa ku sha abin da kun ka samu ku sha abin da kun ka samu ku sa sutura wanda kun ka samu kowa ya zanna gida wanda Allah ya bashi koya a waɗannan mashin ɗin ya kakkara mara sabon mashin ɗin wani ka sai ɗan mashin ɗin ka na hau goma sha biyar ka hau abinka eh, ka hau abinka shi allah ya baka inda ya tsaya ka ja inda zai tsaya ka ja radda allah ya baka mai kewa ka hana ka hawa to amma kuma matasa in ku ya yawa kai ba ka da kuɗari wai mashin ɗan roba roba ka kai kuɗari ba ka kai to in ba matasa ba a da irin wanga Allah ya gafarta da tijjawa ya gafarta wa matasa sai mu yau annabi masalaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ala salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربكم فلأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم كثير مقامنا الله كجاب الكامل بالأمر والكتاب لا كشير المكشير من makiyan mu da abin da Allah mata san mu gaba da Allah ka shirya su Allah mu rasu da ne kamar yadda ka shirya da tijawa ka shirya tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata ka buɗe mana kowoyi na alheri ka zaɗe mana kowoyi na sharri ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka samu cikin bayan ka wanda za ka yanka a yin anjima ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana wa hamna wa atina bi dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina آباءنا وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على من الأمر كله ولك الملك وإليك يرجع الأمر كله ونسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين